in eh, mana to da farko dai abin da ya dace kwance kamata mu fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai mai kowa mai komi mai iko a kan wanda ya sa kuma inda ya su dukkanin yarda tsira aminci daraja su ƙara tabbata ga masoyi fayyan halitta sallallahu alaihi wasallama jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da wannan safiya da fatan mun tashi lafiya kuma barkanmu da jimirin ƙara kasancewa kuma da saduwa da wani sabon shirin namu na kaɗan-kaɗan kaniwood kamar da yadda aka sani ko aka saba zan iya cewa imana. Eh da laifin muryar zamani ta sha'ir yayi a daidai wannan lokaci muke kasancewa da mu da ku masu sauraro a kuma cikin shirin kaɗe-kaɗen kaniwar tare da ni ibrahim salisu hayas dan gombe na san dai insha Allahu ko da yardar Allah masu sauraro na musamman ma masoyan wannan shiri na kaɗa kaɗan wuta daga nan muryar zamani na san ana farin ciki ana cike da farin ciki da Allah ya ƙara sahale mana Allah ya sake sahale mana da sake ganin wannan rana wato domin nishaɗantarwa tare da samun karsashi wato a cikin imana eh imana eh tun kamar hakan dai insha Allahu za mu cika mu ko kuma ce za mu ci gaba da abin da muka saba inda za mu rika zaƙulo fitattun waƙoƙi muna kawa a cikin mabuɗin kunne waɗanda zamani yake tafiya daidai da su kuma ake tafiya da su a zamanin kamar da yadda aka saba. ta mabuɗin kunnen namu na yau dai bari mu fara da Sani Liyaliya wanda akwai wani mawaƙi shi ma wanda ya yi waƙa ta faɗakarwa ta rayuwa ita ma fitacciyar sabuwar waka ce wanda ya duba da zamani ko ce duba da halin yanayin rayuwa da muke ciki shi ma ya bugo ta ya kawo mana ita domin mu sa eh, a mabuɗin kunne masu sauraro mu kawo muku ita domin karuwa kuma daɗe da nishaɗantuwa to duka da yi waƙoƙin guda biyun insha Allah da su za mu kasance a mabuɗin kunnen namu kafin karasowar bakon namu domin a daidai yanzu insha Allahu yana kan hanya eh, domin karasowa inda za mu tattauna da shi a cikin wannan shiri na kaɗa kaɗan Kannywood na san kuma insha Allahu cike yake da shi ma ɗauke yake da waƙoƙi na nishaɗi masu masu sanyaya rai da kuma zuciya insha Allahu to idan ya karaso dai za ku ce mu da shi bari mu tafi ga mabuɗin kunnen namu kai tsaye na ce eh manna ka samu na ya kamshin jire dan wake. Me gida ka ga kan wata nan wacce nake ta doki kullum. Ai na baka labarin ta yau Allah ya rufi ta kullum. Ina yi Safiya yan mata ya gida ya zuwa makaranta. Ai samu bakwai a garin kwala bisa kan da kyakkyawa. Dankali, sarkin kyauta kai ka gane ƙauye dan ba za ta yi kalar dan uwa. Gaskiya gidan kuɗi kyawawa ne ke kaɗai ce zubin bututu wannan yawa ta dai ya taɓe ta aiko ya samu rumfar hutu. Me gida ne kake kewa ne na zaton karkara zan batu. Ya na ce karki ta. ki kai ta tira ka ta ta nan sai ki dawo murfi kai mata ruwa ki bar ta ta huta ki ba ta yin barci ba wai ya batun zuwa barka tun ki kin ga yau dan ana yin rana kana ki hanzari ba ki bulla kar ki zauna kina kallo na ki ta jin haushi na ya zumunci ka ya ga kauna je biki ko na taron suna wanda dai zai raba ka da dangi aiko ya dauki ba daidai ba daga nan ki zarce gidan malam wala ta gaishe su kafin sun zo ta gidan sarkin bawan an yi yanka ki ban so daga nan ki gargara gun hajiya ce na kasa kwanta kaya Koyan ba za ki bar katin nan ba ki turbace ya bakwai ta yi laushi. kin gane ina bin ki a sannu cikin lumana ina rarrashi. Yanda kai zo cikin gajiyan nan dan rashin tausayin ki da kishi yarinya ke ki fada turaka ko ta wundo ba jare kowa. Imana eh to Sani Liyaliya kenan ɗauki da wato waƙar ‘yar Arab na san mun ji daɗin kasancewa da ita cikin mabuɗin kunnen namu kamar dai yadda aka saba ko in ce ake kasancewa. wakar mawaƙi wato ta faɗakarwa ta ɗan shiga hazo amma za mu kawo muku ita ko da zuwa ƙarshen shirin ne bari mu tafi ga Abubakar Rijiyar Lemo kenan. E shi ma ya ce wa mata ne ko menene dai ana ɗan lewa ya ce a tashi a risa kuma a rausaya sannan a ringe zama dai gaba ɗaya dai ya ce <laughs> to saboda haka ni ma is a daidai wannan lokaci dama ban ƙarasa marmarewa ba ta daidai liyaliya ya tashi ni wato a ainihin baccin da nake jin kamar ina ƙoƙarin komawa <laughs> da za na san mai sauraro zai ɗan ji muryar eh eh Eh, eh mana <laughs> to kai tsaye dai bari in wuce in garzaya wato ga abubakar abubakar idan ka shirya ni dai na riga na shirya ta inda za ka zo ka nishaɗantar da mu na san akwai ɗimbin wato eh, ainihin mata manya da yara da kuma samari da matasa wanda ana nan an kasa an tsare yan eh, mana aha to aha kai <laughs> da salo na ganguna wai adam nake E, na ce ku fito ku rautaya mata ku yaka, ta kunku da dai da dai ku dan saka ku yaka. Ina zo ku idan da ku ban shakkar zanayi gida ku rautaya har shoki kuke yawa. abubakar wa adam babu shakka <laughs> lallai kan wannan salo na ganguna naka na san gaskiya an samu an sosai yadda ya kamata to ga bakona a daidai wannan lokaci saboda haka abubakar da liyaliya ku sai in ce muku mun gode wato da mabudin kunne da aka kasance da ku kenan kuma aka nishadantu sai mu ce Allah ya ƙara basira a daidai wannan lokaci shirin ya tafi kai tsaye ko ya shigo cikin inda za a fara tattaunawa wato da ainihin bakon masu sauraro bakonmu ya su eh, ko da yake bakonmu kai tsaye kai zan ce ma barka da zuwa kuma in saurari menene zai fito daga bakinka To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraro yana <coughs> yi wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya tashi cikin koshin lafiya. To, masha Allah. Allah ya sa haka. To, amin sun ma'amin na san mai sauraro zai so sanin da wa muke tare. Am, to da farko dai ni suna na Usman E. Yunusa mm. Shaga. Mm-hmm. wanda aka fi sani da shagari shaga mm. kai tsaye da yawa su sukan ce min shaga a gurguje za ka iya ba mu takaitaccen ka. Um, da farko dai eh. an haife ni a ƙasar zaria mm, ƙasar zaria wanda zazzauke na yi shekaru da dama a nan kimanin shekara sha uku mm, sai na tafi can garin fatuskum mm. jihar yobe na fahimta yadda a nan ma na yi shekaru da dama mm, sakamakon makaranta da na je yi eh. muna tare da kai ana haka eh. a ƙarshe sai na dawo nan kano da zama wanda a yanzu haka ina nan kano da zama eh. tare da iyalaina menene abin da ya ja hankalinka ko in ce ya janyo ra'ayinka wanda kawai ka tsinci kanka malam usman ka fara waka ko in ce kake waka masu sauraro za su so sanin haka babu shakka eh. Am da farko abin da ya ja hankalina na fara waka eh, ina tare da dawa wani mai gidana waye awwal adam ɗan indiya mhm. ina tare da shi unguwar mu daya mm. yana waka eh shi yasa kai ma yadda zai je muna tare da shi eh har mukan je studio na raka shi mm. to ganganin sa yana yi <laughs> eh. ya ja hankali na kai ma ka ce bari ka je kuma fara waka ne eh a shi tun shekarar 2007 Yes, Januwari ranar na fara wata waƙar siyasa. Ka riƙe kwanan watan ma kenan. takarar gwamna a jihar Yobe. Eh. A a Fandak Studio. Na fahimta. Usmanu misali kawai mutum kawai misali da ya ga abokinsa yana waka shi kenan kawai shi ma sai yaje ya ɗauka ce bari kuma in yi wakar sai ta yi ana haka da. kwarai haka ne. Okay. Amma dama can ina da ra'ayi Haɗuwarsa da ni ne sai ya ƙara min ƙwarin gwiwa ƙwarin gwiwa da san har na fara ɗin. Shi ne kawai dalili ka iya sake maimaita masu sauraro adadin da ka ɗauka a cikin masana'antar Aƙalla shekara shekara hudu zuwa sha biyar zuwa yanzu Na to bayan waka me kake a cikin masana'antar gaskiya iya waƙar kawai nake to me yasa ka ɗauki iya waƙa eh, duba da zaka ga matasa samari irin ka a cikin masana'antar suna ƙoƙari su iya wa'yansu dabarun a ciki kai me yasa ka tsaya a wannan eh gaskiya na fi karkata a iya waƙar kawai sakamakon ba iya waƙar nake ba to me kake nakan yi sana'o'i da dama haka hasali na yi harkar ɗinki design eh. sannan kuma na yi harkar electronics sai da kayan wuta haka idan dai na fahimce ka kana da yan dabaru waɗanda kake a waje a gefe bayan waka kenan kwarai kuwa haka ne. to amma ba usman mai sauraro zai so ya ji labari ko ko cikakken bayani kan cewa kana da ra'ayin koyar wani abu a studio bayan waka ko eh gaskiya ina da ra'ayi to na me a ciki dan ina so nan gaba eh zama babban makaɗi eh. wanda zan yi waka kuma na yi wa kanka kiɗa na gane ina mai tabbatar maka is ina <laughs> so idan na zama babban makaɗi eh. idan na yi kiɗa eh. sai an je ta tun daga nan kano har dutse <laughs> to ya daidai malam usman ubangiji Allah ya yi da nufi ya tabbatar amma me yasa naga ka zabi iya dutse kawai ka ɗauko dutse duk tarin garuruwan nan da muke da su kamar irin su Gombe gari na kenan sai mu tsallaka irin su Bauchi Kaduna Adamawa da wayewaye duk sai ka ɗauko dutse ko ko dan tana kusa ne ko kuma a'a akwai wani sagi ne ko wata ƙulli da ake gudanarwa a can a dutsen wadda ba mu sani ba aka saka mu a duhu ya kamata mu sani um, dalili kuwa shine akwai wani babban mai gidana a can eh. amma ya fi zama a nan Kano amma shi dan asalin dutsen ne mhm. hasali ma dai da iyalansa da komai suna dutsen mhm. harkokinsa ne kawai ke kawo sa garin nan to da alama dai yana ganin ka yadda ya kamata to shaga har masu gidan na kawai guda nawa ne ma ne mm, shi ba mai gidana ne ta bangaren waka ba eh. mai gidana ne ta bangaren <laughs> to me wani bangare abu daban eh. ina fatan masu sauraro sun fuskanci ni a baya duba da dai ban tambaye ka ba amma kamar ka ce kana da iyali to idan kana da iyalin yaran ka nawa eh, na'am ina da iyali to yaran ka nawa ina da mata daya mm-hmm. da yara biyu eh to ya'ya na uku ne Masha Allah. Allah ya mata rasuwa. Allah sai addu'ar Allah ya ji kanta ya gafarta mata mai sunan mama na kenan. To amin su Yanzu akwai guda biyu. Mm. Insha Allah kuma na uku yana kan hanya. Mm. Ko kuma in ce tana kan hanya. Usmanu eh Nusko in ce shaga shaga. Kamar yadda kake cikin wannan masana'anta ta waka. sai ya kasance a ce kana da burin ɗanka misali ya gaje ka bi ma'ana shi ma ya taso ya zama mawaƙi ya samu ɗaukaka fiye da taka eh, kasan wani zaka ga yana da burin haka wani kuma ce so yake ɗansa ya zama likita ko kuma waye da sauransu menene fatan ka kwance kwance burin ka ga ɗanka misali akan wannan harka da kake kana da burin cewa yau a ce ɗanka ya taso kuma ya gaje ka a cikin wannan harka kwarai kuwa haka ne mm. gaskiya ina so mm. ɗana ya gaje ni sakamakon ni wannan harkar ta waka a duk harkokin da na faɗe su na yi a baya babu harkar da na samu rufin asiri sosai na dinga samun kuɗi a dunkule mm. irin harkar waka don haka ina alfahari da waka sakamakon na samu abubuwa da dama tun daga ɗaukaka eh. har zuwa da ya tukuna wasu abubuwa sosai na alfahari mm. ina alfahari da waka gaskiya to masha Allah abu yayi dan haka idan ɗana ya gaje ni a wannan bangare ta waka eh, zan yi masa fatan alkhairi da fatan Allah ya ɗaukaka shi har ya ma fi ni ɗaukaka Usmanu babban abin da yake damun mai sauraro musamman ma wanda yake cikin wannan masana'anta ko wanda yake kokarin shigowa ko wanda ya shigo bai fara samun kuɗin shiga a cikin ta ba shin wa'ina dabaru ne ake wanda ake samun kuɗi ba wai kai ya zama na kawai iya naka kake shigarwa ba ka ba ba yaya al'amarin yake hawa da sauka eh to haka ne eh, mhm. da farko dai zaka dinga sa naka ne eh. yana shiga za ka yi waƙar za ka fidda ita mm. amma ba ka samu wani kai ba ka samu komai ba amma daga baya mm. sai ya zama kana samu idan kai za ka samu idan kai za ka samu ko kuma ko baka yi ba mm. za a kira ka mm. a baka aikin abin da ya zama kenan kamar adashi ne a zuba a kwashi kwarai kuwa kamar haka ne dan a gaskiya ni abin da na zuba eh. abin da na samu ya fi shi ninkin ba ninkin ma kuwa ba za mu hada ba to misali a naka bangaren kenan baka tunanin a wani bangaren za mu iya fassara waka ko ce mu siffanta ta da kaman gwari ce gaskiya ba za mu iya siffanta shi da haka ba me yasa dan kwa ni ban siffanta shi da haka ba to idan kai baka siffanta shi da haka ba to wasu fa baka tunanin wasu ka iya yin haka eh to su ban san irin nasu salam ba eh ni kai na na sani mm. a takaici. To amma idan ka duba ai zaka ga manufofi manufofi ne kowanne da irin yanayin manufofinsa wani yanda ya ɗauki sana'ar ta yiwu shi ne misali yake kallanta misali a matsayin cewa gwarin ne kai kuma a hali yanzu tare kake da masu sauraro ni kuma wakilinsa ne dole zan yi iya bakin kokari na dan ka fito da bayanan bayananta yanda yake tiryan tiryan ka fito da su kan cewar shin ana yin gwarin ko ko ba a yi a cikin wannan sana'a ta waka. Um, Ibrahim IF ina jin ka gaskiya wanda ya ɗauke ta gwari ita ce shi ne za ta zame masa gwari sakamakon ya danganta da nufin da ya shigo wannan masana'antar da shi ita ko kuma mhm. yake yin wakar a kai na gane sakamakon da harkoki na duniya ma ba iya waka ba eh. duk yadda ka ɗauke shi haka zai ɗauke ka mhm. in ka bashi muhimmanci zai sai baka muhimmanci in ka ɗauke shi da eh, kuma sai sai watsar da ko don cin wata manufa taka eh to gaskiya a haka zai zo labari to ni ba a haka na dauka ba na ba ta muhimmanci sosai kuma baka ina kuma yin ta da muhimmanci to alhamdulillah shi yasa na fuskanci haka to wannan haka yake mun gode na san ya abin da ka tsakuro mai sauraro ya fahimci abin da ake nufi sana'a ce wadda ko da duk wace sana'a ce ma idan mutum ya dauke ta da muhimmanci da daraja to za ta daraja shi wanda kuma idan baka dauke ta da daraja da muhimmanci ba kai ma kuma zaka tsinci talatar ka a menene ake cewa a laraba laraba kenan a eh, juma'a ake cewa komai alamin hausa ce sai a hankali a gafarce ne masu sauraro to suna na dai ibrahim salisu ayas dan gombe daga nan dalar rediyo muryar zamani kuma inda muke kasancewa da shirin kaɗe kaɗen kaniwood domin nishaɗi a daidai nan zamu mu ɗan tafi mu sarara wato a sarara a ci gaba kuma da tafiya e mana to saboda haka eh, usmanu ka ba mu wakar ka wadda za yi mabuɗin kunne da ita daga shigowar ka yanzu inda mun da za mu ɗora da shirin na san kowa ya ce eh emana. mana Yar mai kyawun Usman na kama da na yarda da ke saki yarda da ni mana auren kona. Yar zamfara mai kyawun safe na tashi na je gummomi don ganawa neman addu'ar fatan kairi ya rabbi ya zam dafawa daga nan na tashi zuwa ofis don aiki zan farawa mai sauraro sai ka biyo ni ka ji karshen labari eh,

sanadin haka shi ya hana ni dagawa dan kare mutunci na eh, mai kyawun tsura wani ya kama da tsinki ya yarda da ke ta gidaya da shi a yi mukawuran kauna da suka yi ta gira ban ɗauka ba karshe sako suka yi wa suka ce min su yan sabbata ne wata waka ce zai yi wa suka ce min in suka kara kira in daure

ke bi tafiya to tare muke mu na kira shi ya ce min ya tafi ke bi ya roshe yar eh, kamfara mai kyawun sura umman ya kama da sinki ya yarda da ke ciki raye da shi ayi mu kwawuran kauna ban damu ba na dau hanya ta yau san ka ce zan nusa to ga tafiya ta kai tafiya kan hanya ba nawa gasa sai rana a sakkwata birnin shehu na Allah gagar gasa suka karbe ni suka nuna su ni dai sun nuna Yar zamfar mai kyawun tsura wani ya kama da sinki ya yarda da ke ciki yarda da shi ayi muku hauren kauna suka bani gure to kafin ka huta din ya kamata mu dawo haka malam usman eh, duba da yanayin labarin naka naga kaman yana da tsayi sosai yadda ya kamata eh. malam usman wannan waka taka ta yar zamfara mai kyawun suna shin labarin gaskiya ne ko na kanzan kurege ne dan da dama mawaka kuna zuwa mana da irin wannan abin haka sai ku kirkiro labari ba na gaskiya ba kawai sai ku kawo mana wani lokacin kuma ku ce na gaskiya ne haka ne saboda haka kai dai naka za mu so jin na menene um, to ibrahim is haka yake batun gaskiya dai ni labari na ba na ƙanzan kurege ba ne labari ne na gaskiya dan labarin ya faru ne da abokina ka gane ko to ni kuma sai nake ta aiki a kansa sai nake ta ɗora labarin don a yanzu haka akwai ta ɗaya akwai sai nake ganin kamar tambaya ne maka akan dalili da ya yasa kai wannan labari ko kuma a'a na gaskiya ne ko ba na gaskiya to ai idan ba za ka manta ba ai eh, eh ab dalilin da yasa mhm. haka na zo na kama kafa ka nake bibiya ka sau da kafa eh. <laughs> saboda ka bani dama na sanar da masoya na cewa na dawo fa ka dawo da mi. na dora wannan labari na wani yar zamfara dan a sanda na yi wannan waka ta yar zamfara eh. a lokacin gaskiya ba na jin an fara irin waƙoƙi irin wannan haka na kamar siris haka da ta ɗaya da ta biyu haka da ta uku sai dai kai da kai wata wakar ka malamar makaranta mhm. ka ajiye ta tun shekaru da dama eh. na san da wannan to gaskiya ina jin eh. kai ne kawai zan zance na iya sanin akwai wannan waka taka ta malama Usman kana nufin bayan ni a wannan lokacin ba wani mawaki wanda ka sani yana da wakan labari ko kuma kamancin haka kenan um, kwarai haka ne gaskiya a lokacin idan ma akwai ni ban sani ba mm. sakamakon mm. kai kanka ai iska san lokacin fa akwai tsawo fa mm dan idan muka ce za mu buɗe abin mm. har a taro a gano eh. to gaskiya eh. lokaci ba zai ba mu dama ba saboda amma a lokacin waƙar an so ta sosai kai kanka baka yi tunanin cewa sai a yanzu za a dawo a so waƙar malama sosai haka kamar yadda ake santa a yanzu ba dan a lokacin ma an so ta sosai hmm. sannan kuma ni ma yar zamfaran hmm. an santa sosai wakar a wannan lokacin kuma ta yi tashe dan a dalilin ta ma na samu ayyuka da dama hmm. har wasu suke ma yi min inkiya da a lokacin mai yar zamfara kana nufin dai mai yar zamfara ya tafi kuma ya dawo am kwarai kuwa <laughs> saboda na ga ya kamata a ce ni ma na dauko tsohuwar ajiya ta na karkade eh. sai na ci gaba da ka ci gaba da me aiki da salon sakamakon na ga yanzu eh, zamanin namu haka aka karkata a kai irin sun ake ta yi to ni kuma tun da naga ina da shi nima eh. sai naga ya kamata na ɗauko eh. na zo na ɗora mm. na ga abin da Allah zai insha Allah. To da alama dai ina ga har kiɗa ma watakila za ka iya canza mata kitin na fuskanci zamani kake bi da kuma yayi. Am eh gaskiya hakan zai iya faruwa. Na iya na canja mata kiɗa. Eh a zamanantar. Na mai da ita zamanantar da ita ma'ana. Mm. sakamakon kai ma na ga mm, ka gami yadda ka canja wa. waƙar malama kiɗa to an zo wajen haka ne ma insha Allah ina so na yi amfani da wannan juyin mm. in canja mata kiɗa <laughs> amma kuma labarin to ka da cewa masu sauraro ni gada gasa da ni sai ka ce a'a da alama dai gasa kake yi da ni gaskiya a'a to gaskiya ba haka bane me yaya ne sakamakon labari ne ya kawo labari <laughs> ka yi man magana na maka magana akan me wace magana kan waka ta ta yar zamfara ta labari sai na ga ai kai ma kana da labarin eh kace to bari kai gasa da kai misali da kai amma ni ba gasa nake da kai ba to ubangiji Allah ya sa wani irin fata gare ka ga wannan waka ta ka ta yar zamfara gaskiya mm. ina fatan alkhairi ina fatan Allah ya ɗaukaka ta fiye da inda ya ɗaukaka min ita a ta farko mm. na samu masoya sosai gaskiya ne eh ta bani farin jini to wace irin kuma shawara ya kamata ka bawa abokan ka mawaka um eh gaskiya shawarar da zan bawa mawaka abokan mawaka shine akan mhm. wannan harka duk wanda yake yin ta mm. gaskiya ya tsarkake niyya yawa uh-huh. ya zama ya ɗauke ta da mahimmanci sosai ya bata mahimmanci haka shi zai sa shi ya kai ga gaci ya yi nasara akan abin da yake yi a cikinta. Shi ne shawara ta ga abokaina mawaka to usman tun da kayi magana akan muhimmanci ko in ce ko daraja zan so a cikin waƙe-waƙen da kake in ji wadda ka fi ba wa ƙarfi da muhimmancin a cikinsu su tunda aka ga watakila a ɓangare-ɓangare kake kamar yadda muka yi a naja a baya kana siyasa biki da sauransu to kai a cikin waƙoƙin wacce ka fi ba wa muhimmancin da daraja na'am haka ne eh. tun da zance muka yi na muhimmanci eh. gaskiya mm. yadda na fi ɗauka da muhimmanci eh shi muke so waƙar biki kuma ta labarin ba sakamakon duk da ba ita na fara ba ta soyayya na fara to gaskiya bangaren waƙoƙin biki na fi ɗaukar shi da muhimmanci. saboda ni sakamakon nan ne za ka ga ana ta tururuwa a kanka to tururuwa kamar yaya sakamakon sakamakon ne har ba nan jihar ba eh. har zuwa jihohin mu na gefe gefe haka kamar su yobe su jigawa su kaduna haka kai har ma a kasashen waje dan na yi waƙa biki ta aure na tura ta a saudiya eh. na tura ta a ghana da dai sauran kasashenmu haka na ƙetare. Duka dai. Duk na yi waƙoƙin. To ka ce dai to amma tare muke da sile. Eh, nan bangaren na fi bashi muhimmanci duk da dai duk waƙa waƙa ce. Gaskiya. Sannan kuma tana da muhimmanci amma yadda na fi ɗauka. Mm, ta biki. Gaskiya na fi ɗaukan wakokin aure. To ba da yanayin lokaci Usman a ina za a same ka. eh haka ne gaskiya ah. adres ina yanda za a iya samu na eh, za a neme ka ina zaune a unguwar Medile Medile na'am a kusa da gidan ruwan zar kafin mm. ka karasa Medile Plaza na gani za ka iya samu na anan adres ina ne sannan kai kanka mm. IS office ɗinka ma eh ai ha kamar ofis ina ne dan za a iya samu na anan hmm. muna tare da kai to sai ka ba su nambar wayarka haka ne nambar wayata ita ce eh 070 na'am 14 36 hmm. hmm. da Hausa fa ma'ana 070. bakwai zero sha hudu talatin ah. Wane irin fatan alkhairi za ka yi wa da laifin muryar zamani da ma ma'aikatan cikinta imana to ina fatan alkhairi ga wannan tasha ta da laifin muryar zamani imana sannan kuma ina jinjinawa eh. alhaji ahmad garzali yakubu da asama'u sadiq baby nice da eh. kai ibrahim is godiya nake gabatar da wannan shiri na kaɗe kaɗan hausa kaniwood yes eh. shirin kaɗe kaɗan hausa kaniwood namu ne mu mawaƙa sannan kuma shi ma namu ne to wannan haka ke duba da fatan alkhairi da kai mana zaka ci wata kyauta wadda za a baka amma sai ka faɗi wata wata babbar kalma da ake faɗa a cikin shirin nan mai muhimmanci idan ka faɗa watakila ka tafi da kyauta <laughs> eh haka ne gaskiya zan lashe wannan gasar to ina jin ka wata kalma ce wani. wannan kalma eh, ba komai bace mm. <laughs> to Emana eh mana haka yake <laughs> <laughs> to salamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam ka ci kyautar manyan sifiku guda biyu zaka ai to amma ko na ji daɗi na gode Allah ya saka da alheri <laughs> to da haka yake masu sauraro muryar zamani da laifin tare da ni Ibrahim Salisu Ayas dan Kwambe inda kuka ji mu da Usmanu wato A Yunus Usman Shaga za mu tafi ga wata wakar tashi kafin mu je ga sakonnin naku dan haka ni ma na ce eh eh eh, eh mana da na bani basira ne bai na zan wake dini na ki damke so shi ne manufata. Umi abiya farin ciki na, umi abiya jinin jiki na, umi abiya farin gani na ke ce na sa a rai da na zauna kirki amana ummi abiya ta bari mu tafi ga mawaƙi DSK da muka nemi waƙa shi a farko ba mu ganta ba to ga ta dai kafin mu je ga saƙonnin namu சொன்ன கொண்டிருக்கீ cikin yardar Allah dai yau sakon nawa na farko na ci karo da kai sagir yam a waisu wato na hawa yar fulanin gombe inda ka ce salam is angon malama ni ma ta nan wajen na ce e eh mana kuna yi muna jin daɗi Allah ya ƙara ɗaukaka to amin zuma amin sagir yam a waisu na hawa yar fulanin gombe na gode da wannan sako naka to ga wani shi ma dai ya ce e mana fatan alkhairi gare ka daga sha'aibu abban sanata ƙauran mata tudun ƙoya kamar dai da na gani to ƙauran mata kayya aka yi haka ne ma dai ban gane ba ba ƙauran mata ya to ga wani dai shi ma ya ce salam as ko mana kamar dai gani fatan alkhairi daga tima lifa mana to tima shi ma eh mana ɗan kamar da yadda kika rubuta ga wani shi ma da ya ce eh mana mai gida yes ka iya ka huta gaskiya kana ba mu nishaɗi Allah ya ƙara basira ɗaukaka da la FMA eh, mana daga Zulaihat Amira Ozuli Baby. To Zulaihat Amira Ozuli Baby ke ma ba shakka kina matuƙar ƙoƙari don haka duka zan haɗe ku mai muku da martanin e, e, e. imana to fiddo su sheka ba san dai sanda zaki daina susucewa akan wannan soyayya ba ga wani saƙo ya ce is yau dai mun ce e mana mun kuma mun ce e e e mana daga three boys muhammad larabski tugu-tugu bunkure muhammad basiru lautaye bunkure da alkasim isa saji rano to alkasim samari guda uku kam tabbas kun yi abin a gani kuma a faɗa kuma abin a yaba kamar yadda kuka ce wannan e e mana kuma sannan a can ƙasa kuka ce e mana to ni ma dai na mayar muku da martanin haka na kuma rama Salam ISA mana muna tare da kai gaisuwa ga Aisha awaye su da Trigel Lahadin Makole da Trigel Ergaya sai Maman Ihsan da Naja'atu Haruna Lahadin Makole sako daga Fidosu Ibrahim na Ibawa to Fidosu wannan dai bonus na baki amma kin san shirin bai cika san a turo da sakonnin gaishe gaishe ba kuma ke ma zan dawo miki da martani ke da imana. salam ISA mana and A mana fatan alkhairi a gare ka daga bangi yaron gurgu mai shago del to bangi sakon naka ya faɗo a kan gaba inda za mu tafi ga fanan A mana. nan zaunar cikin zuciya ki ban soyayya na zo ba ni zuciya ta kai <laughs> fatan alkhairi a gare ka is muna jin daɗin wannan shiri na ce e mana sako daga fatima shamsu fanshi kara na ƙara na ce e mana ta fatima shamsu aha eh mana gare da ke magani sila ta warkar da ni allahu ne masani gaibu ba wata kuwa wacce zan ba ruwa ke kaɗai ce gawa uwa masoyiya mai kiran damuwa fanin wani rikici cikin zuciya ki ban Salam e ina muku fatan alkhairi Emana eh, mana from Usman Usman Jaba. to muna godiya usman usman wannan ya ce e mana salam oga is gaskiya ibrahim to wannan sakon dai ina ka samu kuskure amma sakon ya zo ne daga nafi eh shehu salam welcome oganmu ibrahim da bako mai waka ta min daɗi baye daga liti mai shago shinkafi kura to liti zani da ke ko a ina a ganin da ke ba magana hirar mu da ke tuna sai injina na fara zama domin can halinki domin can sauranki domin can tafiyar cikin fuskar kina da sanki ya ta albarka ce cikin dubu na tantance samin ki babbar sa'a ce mata kauce kauce gabanan Salam ISA mana barka da aiki gaskiya wannan shiri nishadi kuma muna ƙaruwa Allah ya ƙara basira sako daga Tirgel Hannatu Haruna da Aisha Makutar da Baraka Idris Ladin Makole. To masha Allahu muna godiya Tirgel kuma kamar yadda kuka ce eh mana kuma za mu iya ce da ku eh mana din sannan mu koma mu ci gaba da rakashewa a cikin nishaɗin kuma da ƙaruwa kuma mu sake cewa eh mana. Soyayyarki cikin zuciya ban soyayya na zo ban Say it again, say it to yi kyau ya yayi daidai yi zanzan ya yi cakwai yayi rangada dau E eh, manna o a het sai da ke aha to sani sai zai ta lambu na gidan maza wato maɗinkin mata kuma mai gidan zainabu zi muna maka fatan alkhairi a daidai wannan lokaci salam is da fatan kana lafiya shirin ku na faɗakar da mu Allah ya ƙara muku basira da ala amin ni ma na ce e eh, mana e eh, mana daga rumaisat masoyar dala a gidan jakada to muna godiya yar gidan jakada kuma ke ma imana imana imana barka da safiya fatan alkhairi a gare ka imana daga jidda shekada din kowa to jidda da kin boye jidda shekada din kowa na gode da sakonki kuma na murna jidda dai kin buye dai kamar yadda na faɗa sai na maimaita kin boye ba ma jin motsinki koya aka yi ne mai faru aha ni dai sai na faɗa wani ya ce assalam ina maka fatan alkhairi eh mana ka tashi lafiya daga hafsat ɗorayi to hafsat ɗorayi ke ma eh mana ma kin faɗa ko baki faɗa ba ni dai kam ba zan fasa cewa da ke eh mana ba to kamar yadda wannan sakon ya zauna salam ina yi wa bako barka da zuwa ina yi muku fatan alkhairi sako daga asiya safiyan nasarawa bunkure eh mana na kuma na ce eh mana to asiya mun gode sosai kuma ke ma eh mana salam fatan alkhairi ina muku fatan alkhairi yaushe sako daga nazifi nazi telan mata fandaka sai da ke sai da ke Assalam Oga Alhaji IS eh barka da safiya fatan alkhairi a gare ka A eh mana A eh mana mana fatan zaka tashi lafiya komawa gida lafiya daga Aliyu Inuwa kawo gabasawa to nagode Aliyu ruke larki da hajiya mai kitso ina muku fata alkhairi domin da sakon zan karkare kuma na ce A mana ci gaba da mana afuwa dai ana yin haƙuri da saƙonnin a bisa yadda ake jin su kuma za mu ci gaba da ƙoƙari wajen ganin kowa na jin saƙonsa dama an ce mai haƙuri. Sai To kamar da yadda aka sani masu sauraro nambar da ake bibiyar mu wajen turo sababbin sakon idan mun dawo wani makon kuma mu karanta su cikin kaimi da farin ciki ita ce sifili takwas sifili uku tara shida takwas biyar takwas uku sifili kamar da yadda aka sani kuma waɗanda ba sa jin sakonnin nasu muna ƙara ba su haƙuri da neman afuwarsu wanda inda suka ci gaba da bibiyan mu da tare da saƙon nasu za su eh, rika ji insha Allah cikin yadda Allah kuma na ce eh mana to a madadin mai gaya mai aiki Alhaji Ahmad Garzali Yakubu bracket Baba Gaza eh mana da kuma hajiya asma'u sadiq baby nice ita ma tana kula da mu shugabar sashen shirye-shirye ita ma kuma na san kun sani mun sani kowa ya sani kwararriya ce a bangaren imana ni ibrahim salisu sayis dan gombe da na shirya na gabatar da ma'aikatan dala da ke sada mu da ku nake cewa mun gode sai wani makon insha allahu